السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد a cikin karatun abu na da لا na akwai kuma yau goma sha shida ga watan agusta watan takwas kenan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna karanta littafin tilawar amfani na ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama kuma muna nan a babukan da a wasari na karshe a bani na hudu inda yake faɗa wuraren da ya fi kamata a yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam salati tsakanin inda ya ba da inda ya kamata. Muna nan a shafi na na tamanin da rubu a wannan mutasa. Mun gama da shafi na tamanin da rubu. ga shafi na tawani da biyar wuri na hudu a cikin wuraren da ake wa a Allah sallallahu alaihi wasallam salati da kuma ya faɗi na farko wurin tahiya ta ƙarshe na biyu kuma ya faɗi wurin tahiya ta farko ya faɗi sabanin malamai kai da kuma shi ne ba wajibi ba ne ba ma hali wuri na uku ƙarshen alƙunutu ta wutiri mun ji yadda ake yi da da'adoyin da ake yi wuri na hudu al-mawdhi'ur rabi' salatul janazati ba'da at-takbirati ath-thaniya sallar jana'iza bayan an yi kafara ta biyu yace la khilafa fi mashru'iyyatiha fiha babu sabanin malamai akan cewa ana so ayi salati a wannan fi salatil janazati eh, yake cewa dalil ala mashru'iyyatiha fi salatil janazati dalilin da yake nuna ana yin salati ga Annabi a sallar jana'iza wa ma rawahu zuri zuhri abinda ibn shihab ya rawaito kamar yadda al-imam ibn abi shayba a cikin musannaf ya fitar da shi a isnadin sahih al-hafiz ibn hajar fi fath al-bari tajir ibn shihab yace sabitu aba umama ta sahal sahal sahal ibn eh, sabitu aba umama ta sahal ibn sabitu aba umama ta sahal ابن سهل بن حنيف سمعت أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم yace naji abu umamata dan sahalu dan kunai yana ba da hadisi yana zantar da hadisi ga sa'id ɗan al Ya ce masa sunna wacce ita ce muka gada a wurin babannin musahabbai fi salatin janazati dangane da sallar jana'iza an yi qur'a da tilkita shi ne ana karanta fatiha a kabbarar wa yusalla biyu nabi sallallahu alaihi Sallam? a raka ta kabbara ta biyu kuma sai ayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yukhlisu du'a lil mayyit hatta yafruga sannan sai mutum ya banci mamacin da addu'a har sai ya gama wala wala yaqra'u illa marratan wahida karatun su dai ake yi mai sallin fi nafsi sannan sai kuma kai sallama sallama daya wa qala sahibul mughni ibn qudama a cikin al-bukhari yace wa ruwi an ibn abbas annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a li sahibihi fa ahsara min sarafa wa ruwi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala janazatin bi makkah an rawaito daga Allah dan Abbas cewa wata rana ya yi yayi wata janaza sallah a garin Makka fa kabbara sai kabbara a a farko thumma qara'a wa jahara sai karatu a fili dan mutane su gane me ake karata. ba wai dan karatun jana'iza a fili ake wa salla ala annabi kuma yi salati ga annabi dan ajiyar da ake yi sallallahu alaihi wa sallam thumma da li sahibi sanan yi wannan wanda ake wajen sallar jana'izan addu'a sama yi masa addu'a mai kyau thumma sarfa sai yi sallama wa ya ce haka za yabdhi an takuna salatu ala aljanazati haka ya kamata in za a yi jana'iz sallar jana'iza a yi aljanazatu nake nufi da aljanazatu shine gangar jikin mamaci a da larabci in an ta kuma akan makara ana kiranta ba a cewa da janaza na sai an turo ta a makara ana tafiya amma mu da hausa me sunan gawar mamaci tana da wani suna ne na a gawa ta suna ne tattararre wadda hatta bayan yana cikin kabari ma da za a tono shi za a canja masa wuri za a iya cewa gawace in haka za ka samu mutane ma a zuba a mace da za a iya cewa gawa amma sanda aka zo da shi za a gyara an gyara shi fa ya sunansa ba ku da musu yawa <laughs> mamaci kuma har a nan da ƙasa inda ya mutu sunansa ba a dai bincika mana ba za a rasa wani suna shi dai da larabci suna da shi aljanaza to shi kenan me fasara tu da hausa sallar mai muke cewa sallar gawa sallar jana'iza amma wasu ba jana'iza suke cewa kamar yankin zariya suke cewa zan su eh kaman jera harafan ba jana'iza wasu ya ce zana'ida a yawancin yanka suna Eh ya yawan ce jana'iza ya ce zana'ida ko kuma gani ba har in ana sanarwa ma za a yi zana'ida a waje kaza amma jana'izar ta fi ta fi zama daidai da larabci ko ma'an na'ashi an gifta da mamacin za a kashe shi da sai yake cewa a can mawar yake cewa wa illa halakan naqsh min al-asfari tahtash wa in marra bika an-na'sh taghamamta wala gham yace wa illa halakan naqsh idan dan zanan nan ya bayyana a gare ka min al-asfari na kuɗi al'asfar kasan dinare ne fasfasi mana da za ka hango ɗan hoton nan na jikin dala ta hatash sai ka ga hankalin ka ya kwanta ka ji daɗi ko da ba na ba amma wa in marra bika nash amma da za a jifta da gawar mamaci a kan makara shine annash din ɗin shi ne ce wa in marra bika ta zamanta a gaban jama'a sai ka ɗan dinga nuna kamar wai ka shiga cikin damuwa wala gham ce ba kuma wata damuwa ai an san wannan waka ko illa halakan na'sh wa illa halakan naqsh min al asfari ta tash wa in marra bika na'sh ta wala am tu'asir nasih al bar me nasiha na gaske zai zo ya maka nasiha amma kuma sai ka saba masa wa ta'tasu wa kana wahalar da shi kana karkacewa ana janka kana bauɗewa tu'asil nasi halbar wa ta'tasu wa tazwar wa tanqada liman ghar amma ko da za a zo a samu 'yan siyasa ko 'yan waye za a ga za a taron siyasa an fi cika biyar da rana idan za a zo a yi lakca a awa a lakcan nan duk za a dama ko amma za a zama awa biyar taron siyasa ba a gaji an tafi convention awa na waki Allah ya kiyaye to wannan waƙar tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da inda mutum ya ji sai ta taɓa zuciyarsa أيا من يدعي الفهم إلى كن يا إلى كن يا أخ الوهم تعفي الذنب والذنب وتخفي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيء وما في نسعه ريب ولا صوتك كالسمع أما نال بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتعتارى وتهتم فكم تصدر في السهر وتختال من الزهر وترصدت إلى اللهو كأنه تبعا فتدمنا فقد تصدر da yawa ka kan bauta sahawar abin da yake rakar bani sannan kuma wata taru min az ka dinga takama saboda jin kaji wata sabbu irin lahu kuma aka ce wannan wargi ne da wasa nan za a same ka kana farara ka annal wata ma'a kai ka ce mutuwa wasu ne za su mutu bar da wasu kai kana cin wanda ba bar da su ka ga wannan ba ƙarar kuma su kai kare to a cikin wannan bai tuka ne ba a na'ash illa alaka naqshu min al-asbari ta tash wa imma bika na'ash tabaraka wa ta'ala هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة إذا نسيت إذا تكرر هذا تندهك يا تربتع فالمستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا كنا أقول لك سوري مستحبين أيها الله صلى الله عليه وسلم صلاتي في الجنازة لوجد أكيد صلى الجنازة كما يصلى عليه fi tashawwur kamar yadda aka a baya an yi bayanin cewa an masa salati da tahiyya ya annabi sallallahu alaihi wasallam allama dhalika ashabahu radiyallahu da kansa ya koya wa sahabbansa wannan lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alaihi da suka tambaye shi yadda za su yi masa salati wa fi masail cikin littafin masail Ahmad wanda ya dinga tambayar mahaifinsa game da wasu abubuwa ana daga babansa kala ya ce yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalla ala malaikati muqarrabin eh za a yi salati ga annabi za kuma a yi salati ga malaiku kala al a imam al-qadi al-qadi ya Allah ya kansa da amma yake cewa فيقول ذلك تجزي صلاة سيتي اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وعن طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين إنك على كل شيء قدير أتعكس كل شيء الموت الخامس قل لك الخطب كخطبة الجمعة خطبوني كما سائر خطبة الجمعة والعيدين كخطبة العيد والاستسقاء kurba da ake yi ta faɗakar da mutane lokacin da ake neman Allah ya shayar da mutane ruwa. Bayan wani akwai ta kurba kuma a musulunci. Kurbar juma'a da ta idi babba da ƙarami da ta istiska da sefu. Akwai tayuwa ana yi na? akwai ta arba akwai ta taurin aure to me hudu ba ne kira idan wani abu ya taso mana abin da ke nufi da hudu ba shine communication sadarwa tsakanin wani mutum da wasu mutane da jawabi na musamman wadda wanda ke da alaka da addini ko wanda ke da alaka da siyasa ko wanda ke da alaka da rayuwa tsoraka yanzu haka idan za a yi mutum wanda zai gabatar da mutum ɗin ba ya yake ba wannan ma rarraba yana kiransa ba sa'an idan ana so a tabbatar da wani tsari shi ma mai bayanin al'umma yake za ta fi yaƙi kwamanda yana yin kuduba ya tara ji ya musu kuduba idan za a yi sulhu ma ana yin kutuba za a daura aure ma ana yin kutuba to wannan duka hukumomi shi sa ce ka misali wa qadara wa abu dawud wa ahmad wa ahmad wa ghayruhu ma min hadith abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala kullu ukhuwati laysa fiha tashahhudin fa hiya kal yakal yadil jazma' a karɓar ga abubuwan da Allah ya kare ta a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata hutuba da ba a yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba wannan hutubar kuturwar hutuba ce ko ka bar hannu ne da ba ya zo wani hadisin rawar tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih gharib amma ibn hibban ya rauce shi kuma ya inganta shi والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة ما رواه عبد الله بن أحمد عن عمرو بن أبي جريمة قال كان أبي يتي بابنسا أبو جحيفة شيني آه يا سنان أبو جحيفة وهب ابن وائل السواكي وهب الخير Allah ya kare da gare shi sahabi ne kuma almajirin sayyidina Ali shi ne mabutun wannan hadisin da yake tambayar sayyidina Ali manzo Allah ya kebance ko ahli baiti da wani abu na daban sai ce a sai dai in wata fahimta ce da Allah ya sai dai littafin da Allah ya fahimta da Allah ya ba wani a cikin mu a littafin Allah wa ma bi hadi sarifa sai kuma abu da ke cikin wannan takarda ce me a cikin takarda ce al-aqlu wa fakaka asiri ko wafi kafin asiri ya hauka wala ya kusa rubutar minun da kafirin saboda haka kenan ba a musu kowa ba wahab ibn abdullahi siwaki shi ne abu haifa ka ya to shi abu juhaifa din ya ce kai shi dan sa'ad ibn abi juhaifa yace kana ali mai min shurati alihim radiyallahu anhu yace babana ya kasance cikin dakaru na yan doka na sayyar na ari an san yan doka me dan doka ne yawwa yaushe ne ake yin dan doka duk lokacin ana yan ko ana native authority ƙarƙashin sarakunan gargajiya to masu Jangan tsaron wannan lokacin su yang cewa to me yasa ake dan sanda dan sanda kun san kare da yasa ake dan sanda dan sanda menene tare a aika ce saya sani saboda gansu da sanduna Yau shi yasa ake musu kuma daga cikin al'adar ta bahaushe yakan danganta diyantaka ga abu idan wannan abun ya zama yana haɗa da wannan abu misali waɗanda suke canji a wamba ya ake ce musu wani alaji wani ɗan canji ma akwai abin da ya halatta a danganta ɗiyartaka zuwa gare shi a hali na jamfi amma bai halatta a ta shi zuwa ga mutum a hali na kuma a wani misali wurin da ake sai da doya ya suna wa ‘yan doya amma mutum ɗaya ba ta wani da wasu an cewa na ɗan doya ne a <laughs> ce ɗan doya to magana za su ɗauri shi ne sai dai a ce kawai a yan doya yana sana'a a yan doya to akwai kuma dalili na ilimi da ya sa wannan ake ce masa wasu ya sa ɗan canji ake cewa wannan yan canji ne nan wurin yan canji ne kai ma ba sai a ce a ce wafa yan canji yan alewa amma ba a cewa ɗan alewa ne ɗan ne sai da alewa da sai yake cewa min shurat aliyin radiyallahu anhu yana cikin ɗan doka na na ali wa ta ta'atal mimbar shi yake yin godigar a ƙasar mimbar ba da ta ne idan sa'idan ya yi aliyin sai ce mu wata rana na ali ya mimbar ba fa hamidallahi allah na alai sai ya gode wa Allah yi wa Allah kirari da yabo وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أحب سي صلاتي على النبي صلى mafi alherin wannan al'umma bayan manzan Allah to shine sayyidina Abu Bakar wa zani Umar daga shi sai na Umar wa qala sai sai na ali yace wa yaj'alu Allahu al-khayra haythu sha'a daga kuma inda Allah ya gida ma zai iya sanya alheri amma a hawa shi ku gane cewa Abubakar ne sai Umar yau Allah ka ji wani hadisi ma wani hadisin a shehu labarin Allah ya kansa da hama ya inganta shi a cikin fizilan janna a cikin zilalar janna ta fi tarreti a sunna wa bilbani har yanzu dai a wannan babu za mu iya kawo hadisin babba ibn nixon a ibn musim an da abu musa radiyar labaran cewa abu musa ashari labirin kai kana idan ka taba muhammad allah wa na alaihi wasallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a وصلى على ودعا لعمر فأنكر عليه الضربة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر يسي أبو موسى الأشعري cewa kai shi idan ya yi huduba abu musul ashari sai wa Allah ya yi manko ya yi godiya Allah ya masa kirari sai kuma ya yi wasu annabi sallallahu salati sai kuma ya zo ya yi hukuma ya yi hukumar addu'a misali ce wa radiyallahu an sadatina umara sannan ya faɗa abubakar to shi ne tabba ya ce da abin sadaka kai idan me za ka fara faɗa umar ba ta faɗa abubakar ba فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه sai babba sai shi aka gaya sai na umar ce gashi wai dan an maka an fara maka addu'a shine ce ai abu da za a fara yi fa qala umar li babba sai kuma ya ce da rabba an ta arzuku min mubarasha lalle kai ka fi shi gaskiya ka fi shi dacewa ko kuma ka ga zai ke kun ga yayi wa wa radiyallahu an an an wa radiyallahu an safani ar-rashidin abi bakr wa umar wa uthman wa ali kullu radiyallahu ce wa radiyallahu an khulafa ar-rashidin umar wa abi bakr umar wa abi bakr wa uthman wa ali sai ta canza tartibi a Usman wa Abu Ali Bakr wa Umar wa Ali yace ka canja a yace Ali wa Abu Bakr wa Usman yace amma yanzu yace Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Usman yace ka canja yace Abu Bakr wa Usman wa Ali wa Umar yace ka canja yace Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Usman yace ka canja lalle dai ka kawo su a jere in dai har kana karɓar wani mai yace فعلى يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم wannan yana nuna kenan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kurba da ya shahara kuma sananne ne a wajen sahabbai Allah ya kare da a su lokacin da muke rada al'adar islami ana mana training na kurba kana yi malamin yana zaune kana mimbari yana da maka daga cikin abin da yake kada mutane wani sai ya zo ya zubo zance ya gama amma a ƙarshe ce ko ila salatu ko bai salati ga Allah sallallahu alaihi sai a gwada mana cewa ashe komai saurin ka dole sai ka tsaya kai salati sannan kuma ka zata zama cikakkiya dan haka duk limamin da ya zan sararsa yana manta salati da Allah ba ƙwararren limami stars wuri na shida ba da ijaratul mu'abbid wa bayan ka gama ansa abin da mai kira sallah ya Allahu akbar sai ka bi shi har kira sallah ko wasu da kira sallah idan ka gama sai ka yi wa tsara me dalili yace limara wa muslim fi sahihi min hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu inna al-ayat hadith Abdullah ibn Umar cewa idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah kuma mai ta kira kuma sallu alaihi wa sallu salati inna wa sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra wanda ya salati daya Allah zai masa goma a bakacin wannan ɗaya mutum ya yi ba za a masa ba eh waye fara ba ka da wani dalili ingantacce in Allah ya ga dama kai da ne yi maka wani wallahu yudha'ifu mutane ne kawai suka kiyasi tun daga su 10 times 10 100 sai suka rato suka ce kowa kai ɗari ma sai ya zama dubu in kai dubu kuma shi kenan kai da annabi ka fara ya a wannan goma ma Allah ya ga dama ya ka shiga aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ana so a faɗaitar cewa kada abin da tsaya a goma a ce kullum ka ƙara Allah zai ƙara ba ko ba haka ba a ba wani muka taso muka tarar wanda kuma ya zala nuna maka hadisi cewa kai goma kuma za a maka in kai ɗari kuma a yi baka biyu har ka da ana ta kawo hadisar da basu inganta ba a ta sanar ku roƙa عليه الوسيلة سننفرق da ake kiransa a wasila me wannan matsayin ya ce ba ina manzilatun bil jannati la tarbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah ita wasila wani matsayi ne a aljanna wanda ba wani zai same shi a cikin mutanen duniya gaba ɗaya sai wani ba mu Allah guda ɗaya wa ana zuwa na kuma ana kuwa ina sa wa kuma zamani na tayar roƙon Allah a wani sa'ar Allah ya wasilata duk wanda ya roƙa mini wasila ta Allah alaihi shafati kawai ma yana cikin wanda ceto na ya fara a ƙarshen وفي إجابة kula وكليتك wajen amsawa mai kira sallar karba masa akwai hamsu sunani akwai wasu sunoni guda biyar a rasulullah sallallahu alaihi wasallam karshe ta mana hadith abdullahi bin amr bin al-as ala talatin min hadhihi sunan khas hadith abdullahi bin amr ya kunshi guda uku na daya qulu misla ma yaqulu na biyu sallu alayya na kuma sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa rabi'a na kuma an ta kula an ya kula da farawa musulun sai ka ce saboda hadisin musulun an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu annabi nabi sallallahu daga sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ce man qala inna yasma'u al-mu'adhdhin wanda duk bayan ya ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah sai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا wanda ya faɗa haka ba zai gama illa kofirar rugar kusi ba sai sai gama ta wasu da ka samu kari ko yanzu an gama sallah kana san Allah ya fi maka ba ka sai ka tara والخامس السنة التي أن يذكر الله بعد إجابة المؤذن سيرة بين كما كرم من كرة صلى وصلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم sai ya roƙi wasu alihi na wasilata bayan ya rufa mazarasa wasila sai ya yi addu'a da ma fi sunan abi dawud da wani nasari min hadisi abdullahi bin amr saboda hadisin abu dawud da nasari na abdullahi da amr an ƙara an da rajulun ƙara cewa wani mutum ya ce ya rasulullahi innal mu'azzirina yaqduruna na ya rasulullah masu kiran sallar nan sun wuce sun mana fintin kawo فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرنا على سسروات قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى إذا كجمع كروي الله الذي بقى حديث الإمام أحمد يا رب توش مسند ابن حبان أسكن صحيح ابن حبان والشيخ محمد ناصر ناصر الدين ابن الروح الألباني يا إن تشأت صحيح المشكات idan mutum ya zo addu'a لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه saboda hadisin fasara da kurbai wanda a cikin maza yake cewa ne za da ahadukum idan mutum zai yi addu'a bal yabda bi tahmidillahi wa tsanani alayhi ya fara da alhamdulillah ya yi wa Allah ya godiya kuma musalli ala nabi sannan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba'd ba'd ma sha sannan daga nan kuma daga misali sai abin yake so wa qala tirmidhi an abdullah wa qala tirmidhi imam tirmidhi ce an abdullah ce abin da ya rawato da isra'il sallallahu alaihi wasallam qala kuntu usalli wa nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar na kasance ina yin sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga umar معه فلما جلست كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه قام تنقى كما قال سيدنا عمر أبو بكر أقول من تنقى عندي كما قال سيدنا مع صلى الله كيف قالوا جنة ياي شيئا صلى الله عليه النبي قال سيدنا أبو بكر وصنع تتولى رسول تمام قال يتي فلما جلست جلس ربنا بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لنفسي ثم دعوت لنفسي sai na fara godiya ga Allah da ya roƙo kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan nayi addu'a fa fara Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sar turba sar da ci gaba da roƙo za a baka abin da ya zo da kayan abin da ya karanta wannan yace wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bi manzilati fatiha min as-salat kana tunaniya yi wa annabi sallallahu salati a cikin addu'a kamar wata kwacin fatiha ne ba sallah fa miftahu du'a as-salat ana nabi sallallahu alaihi wa sallam da ake wa addu'a ki ta tashi a buɗe ta shine fatiha salati da annabi sallallahu kamar annabi sallallahu alaihi wa a ko kamar da ka san mabuɗin sallah shi ne tsarki a sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi al al wa in katabas al-masjid wa inda min idan mutum zai shiga masallaci da kuma idan mutum zai fito daga masallaci قال لما روى ابن خزيمة في عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا mutum zai shiga masallaci ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi Allah ya ubangiji na ya ubangiji ko ka buɗe mini ko ba wa idza tsara ce in zai kula ba da sallin bayan da zai ma ƙara yin salati da salari a annabi sallama wani ya kula ya ce Allahumma ajirni min ash-shaytanir rajim Allah ka tsare da daga shaytan jibabbe daga wannan kare shi ma sai ka kare shi A al ta al-mutasir wuri na tara ala safa wal marwa idan mutum yana da safa da farwa Allah kai لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر على الصلاة سورة أثناء كلمة جامعة ومن أنها وقص بعينه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسرور يقول سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kuma sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a ko yutilul qiyam addu'a yana dadewa a tsaye da addu'a sun mai fara da marwati min la zalik sannan ya zai marwa ma sai in wannan fa'ala min tawabi addu'a ya aida wannan shi ma ya daga cikin da abubuwan da suke jona da addu'a wannan hadisi kuma asar din na Abdullahi Umar rawahu Abi Shaybah wa Sahih الموطن العاشر من الهومة إن اجتمال القوم قبل تفاوضهم إذا كنت أنا سنة كعب السرعون لحديث سأقول حديث من هذا رسمك التواء ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم ينكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا bayan da za a mutane wato su zauna a wuri su yi salata ba su yi salata kuma ba su yi su ambaci Allah ba su yi salati ga nan su zuwa ba ce wannan zama ne an su asara in sha a azabahu ko ya zai musu da dama in ya ga dama ya musu azaba shi ko ne saboda sun yi mafi da ya kamata ko in sha a azabahu in ya ga dama kuma Allah ya kafa رواه ابن حبان في صحيحه الإمام ابن حبان يروي تقولنا في صحيحه أسكن صحيح الحاكم وغيرهما يقوم إمام الحاكم يقوم ابن حبان وابن الحاكم wannan hakika yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ɗan adam ya kula da shi sosai wajen an zauna a wajen wato wata a majalisi ko wani iri ne ba wai dole sai an yi a jama'a jama'a kan ba amma dai lallai a kula da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya cancanta a yi masa salati a idan aka zauna a waje kuma a mace Allah subhanahu wa ta'ala wannan lafazin wa lam yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa kana alaihim tira face sai abin ya zama tira ya zama nadama a gare su wannan ya faɗa a cikin mirkatun masade ali ibn sultan muhammad bin qari Allah ya zai da a abin da yake cikin mirqatul masade ya kawo hadisin sai yake cewa ما جلس قوم عن الإنسان لم يذكر الله ولم يصلوا على نبيهم يجي تخصيص بعد تعميم إلا كان أي ذلك المجلس عليهم ترى فإن شاء عذرهم أي بذنوبهم السابقة وتفسيراتهم اللاحقة وقال الديني رحمه الله جل على أن المراد بالترى التبعة إمام الديني يتعرف لكن في الترى شين التبعة لكن في التبعة shine kamar sababi na bin kwakwari ko kuma wani abu da za a yi wasu rarar ka a kai wani abu ne da za a bibiye su kamar kari ko ba mu kai shine tabi'a قال الدين وقوله فإن شاء عذبهم من باب التشديد والتغليظ فيعتبر أن يصدر من أهل المجلس ما يجب العقوبة في حصائل ألسنتهم متى يقع الإنسان الذي yi ba a haka su wani abu da zai janyo su fara da su Allah su bana wa ta'ala zai yi su azaba da ta min kizarin Qur'an lokacin da yake shirin wannan hadisi قالوا الإمام ابن القيم الله يذكر سلامه الموطن الحادي عشر عند ذكره صلى الله عليه وسلم أريد القمع شاعر شيني أكا برسولنا سرع لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة حديث أبو هريرة صلى الله عليه وسلم يأتي رحم عنكم رجل حتى wani mutum ya turruza a sayawo da kanta ke na mutum wani mutum ne shi ne mutum da zarkin turi da rukarar misali suna na ya gifta amma bai masara ba wannan hakim ya rawaito shi Ba a wa asana mutane وحديث انس بن مالك رضي su. عنه da قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da ذكر عنده فصل عليه wanda manzara ce wanda ya ji an ambace ne yana wurin shi mutumin lalle ya yi salati wannan wajibi bai ma wani sallah alaihi wa sallallahu alaihi ashara wanda ya yi salati ya Allah zai masa goma ومن سنن ابن التجر على النساء وقال علي الازرق ورجال ورجال السعيد الموطن الثاني عشر قيل له مشاربين عند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم لو تنعتي النسام دعوة يجي كبر المدرسة ما هم كذا يا أبا كبر ستوكي وسسمعتي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن رجل مالك شمال رجل عبد بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي نرى أولاد عمر أن يسعى على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيء صلاته على النبي ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنه sai addu'a sai na abubakar ya addu'a sai na umar رواه مالك في الموطأ إمام مالك يرى توشي بإسناد موقوف على عبد الله بن عمر الشيخ الألباني الله يجازى الرحمة ما ya inganta isnadin nasa tare cewa hukumu ne amma da hukumu ba ba inda Allah ya rafa sahabi ne babba ka ce ga farko da Annabi sallama wanda bai taba zuwa Allah ya kore masa yaji wanda a kuma Allah ya kuma wanda waje ne da kuka ce shi za ka ga wata nutsuwa ce take zuwa mata musamman daga wannan wajen ne manzo Allah su ya rayuwa a wannan masallacin kuma ko da an fada masallacin an kara shi amma Allah ya kiyaye alama inda manzo Allah su ya rayuwa ko gashi in ma yana kwantawa in ka ran shi kuma ka ga rawarsa a qawlatu sharifa wanda ce ma bai baina baiti wa minbar rawdatun min riyadil jannah kurare ne su tsarki da daraja da dukkan musulmi na farai yake jin darajar su da girman su a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam المنظم الثالث عشر وإنه يشرع إذا خرج إلى السوق إلى متن يترك كاسوا أو إلى دع دعوة أو نحوها ko aka gayyace ka kaje za amsa wata walima ko an gayyace ka kai rakiya ko wani ko tattaunawa ko menene ko miki da ana su da'a saboda mai an abi wa'il an karɓi daga abi wa'il shaqiq ibn ƙan ya yace ma ra'aytu abdullah jalasa fi ce ba ta taba ganin abdullahi dan masu ya zauna a wata wani a kafaki ko wata ma da aka kira shi wala janaza ko wata sallar jana'iza wala ghairi zalika ko wani abu da ya daban fa kuma an ga ya tashi a tayi ya tayi Allah sai na ji yayi godiya da yabo ga Allah wa ibni alayhi wa Allah kirani wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ko sai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba za a faɗa sunan manzo Allah sama ko su ne sai kai masa salati raka ba ka tafi shi ba kai azuci wa yadu bi da'awati kuma sai in ji yi addu'a wa in kana yakhruju ila suqi in kuma zai fita fayati a fala fayati a fala makana فيجلس فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوات سيدي تنور دا جماعة basu wani cika damuwa a wurin ba sai tsaya a wurin ya zauna ya gode wa Allah ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya addu'a a kasuwa ma المرض الرابع قوم وقوم شرع الرابع عشر قوم وقوم شرع إذا قام الرجل من النوم gobe nauyi da ya da kashi daga wancan dare ala nasa'i fi sunanihi imam nasa'i ya ce a cikin sunanihi al-kabir a sunan kuma عن عبد الله بن مسعود قال يذهب الله عز وجل الى ربه an karbar ruwaya ta masu Allah ya kare ta a gare shi ta cewa Allah subhanahu wataala yana yin dariya kuma wasu ta dace da shi saboda wani abu wani abu da wasu daga cikin mutane biyu suka yi na ɗaya rajulun lafiyar aduwa wa kuwa ala farasin min amsali khayri ashabi mutumin da ya gamu da magauta yana kan dokinsa irin dokin da yake rantsatsi a cikin dawakan mutane wanda za a iya cewa doki ne na gani na fara fanhazarun sai abokan nasa suka tarwatsi wa tsara shi kuma ya tsaya fa in qutila istushhida in istashhada in har aka kashe shi to yi shahada wa in baqiya in kuma ya yi saura fa zalika alladhi ba Allah ilayhi wannan shine abin da Allah yake masa dariya hadisi ya tabbata da wanda Allah ya masa dariya wala hisaba alayhi ba ku misali da kansa ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد la ya'lamu bi adam da mutumin da ya tashi tsakar dare ba wanda ya san me yake yi fata wanda sai ya alwala ba asbaba du'a ya cika alwala kuma hamida Allah wa majjadu annan ya ba Allah ya gode wa Allah ya girmama Allah sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taftaha alquran sannan ya al alqurani fa zalika alladhi yarqabu Allah ilayhi wannan shi ne Allah yake masa dariya akwai cikon na hukunci shine mutumin da ya kiyamun laila har bacci ya kama shi ya gaji har yayi bacci a sujada wannan shi ma ya karanta unzuru ila abdi na'am yaqulu sai wani yake cewa unzuru ila abdi kalli bawana qa'iman gashi a halin kasancewa sa da la yara ahadun kai ba wanda yake ganin shi sai wannan hadisi yana cikin wajen Allah wa alayhi kabir isnad hasan المؤمن الخامس عشر ورينا هو مشاهد يرى انت ختم القران وقت المتن يا جماعه قرات القران يا حتى غير حتى ورنا وجي اخر قولك وهذا لا لان المعلم معلم معلم الدعاء سبوت اي ورين دابا كما قرات القران يريد أن ذاك اي دعاء وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقيب الختمه Mulawa Imam Ahmad ya nassarta cewa ya halatta a yi addu'a bayan an gama martaba Qur'an fa qala fi riwayati Abi al a cikin riwaya Abu Harith yace kana Anas idza qara Qur'an jama'a ahlahu wa waladahu ai Anas dirran da yazo sauka ta Qur'ani zai tara ƴaƴansa da ragowar duka dangi har da sirkansa da sauransu a zo a ci abinci a yi وعن ابن مسعود انه قال ان كربو daga wannan magana ta ibn hajar yake cewa a an rawu an anas amma da magana mai inganci wannan anas ne aka ga yana yi ba wai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kuma sahihi shi sannan daga Allah ya fara sun cewa man khatama alqur'ana fa lahu da'watun mustajaba wanda ya cika ya kammala sauka alqur'ani to ba yi addu'a shi ma magana Allah ya mawuf ya ce a kansa amma dai na hau kuma rafi ko isnadu sai ne ilai wani mujahid an karɓar daga mujahid kala ce tanzilu rahmatu inda khatmin qur'an in an hattara qur'ani Allah yana saukar da wai za ka yana hadha min akadi filin ad tun tunda lalle kasancewar wannan waje yana daga cikin wuraren da ake karfafa ayi addu'a a wurin وأحدها بالإجابة قولا الدعاء تقول ثور كربوة وهو من آخر مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وإلى تكون ذلك أكيد سوى أي صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai mu shi a haka Allah ta ya kai من دعوه sai da karatun da za mu yi wa kashi da shafin ba shi da yawa ba shi da yawa saura kaɗan ribar da ke zama biyu ko kuwa idan har da dajiyar da za mu kwalta kuma sai mu isa sai mu shiga kai tsaye a tasawurin siratul nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da ba ta yi amma ba zai ba ba da sallallahu alaihi wa sallam ba ba zai yi amma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayanin sanar cewa da ta shekara shekara